الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا wannan azaba saboda sun riƙe kafirai ne mataimaka a maimakon muminai abin mamakin da yasa suke son su suna neman ƙarfi ne da kariya daga wajensu ne don su ɗaukaka da ita to ƙarfi da kariya duk na Allah ne